tsaro na ɗaya daga cikin ababen da suka rataya a wuyan gwamnatin tarayya a kowace ƙasa ta duniya don haka a duk lokacin da ƙasa ta samu kanta cikin halin rashin tsaro wannan ƙasar kusan a ce ta rasa komi domin muddin ba kyakkyawan tsaro kusan a ce ba komi na cigaba kenan ba shakka gwamnatin tarayya na da buƙatar miƙewa tsaye domin ganin cewa wannan matsalar an yi ban kwana da ita domin ko ƙasar na da abin da ake buƙata domin samar da wadataccen tsaro domin abin da 'yan najeriya ke cewa gwamnatin tarayya ba ta da kowane irin hujja na barin cigaba da wannan kashe-kashen da ake yi hujjan masu wannan ra'ayin ko shine ko baya ga wadataccen kuɗi ha kuma ƙasar na da wadatattun masana harkokin tsaro da aka yi amfani da su domin fita daga wannan ƙangin suka ce najeriya ce ta tsayin daka sai ta ga an kawo ƙarshen rikicin saliu haka ma ita ce ta kasa ta tsare sai da liberia ta koma ƙasa mai walwala haka ma ta taka rawar gani domin ganin ƙasar congo ta samu sa'ida amma ce nata matsalar da ya addabi jihohi uku zuwa hudu sun zame mata alƙaƙai wannan yasa na tambayi abubakar tsaf tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar lagos wai ana nufin ba mafita ne game da wannan matsalar matsalar tsaron amma sai ya ce da ni. wato abin da ya kashe a kuwa ƙasar mu yanzu wato kowa ya sa kuɗi da gaba da mukami ba wanda ya kula wurin ka je ka ba da shawara za su kai ka ba wani kira kuɗi ba zai je ka so in ba ka ba mun magana mu yi magana mu yi zagi ba mai jin to ya za mu yi da ya kamata ƙasa su tashi su zama ma gwamnati nan ce ba su kasa a lokacin gwamnati ya kasa ba wani za su iya aikin nan abin da shi ma dr ba abdullahi Wasi, masanin harkokin tsaro da na ce masa wai menene kasar ta rasa game da harkokin tsaro da wannan lamarin ya kici ya ki cinyewa amma sai ce ai batun ga yadda yake da za a yi amfani da rahoton da kwamiti guda biyu aka sa na sasantawa suka gani suka bayar wanda ɗaya daga cikin ko duka daga cikin su sun ba da wannan maganan kayan aiki bita ma jami'an tsaro da kuma sasantawa mahimmanci sasantawa sabili da aka ce daga na gaba akan gwada jirgin ruwa idan wasu kasashe wanda suka karfin soja shi ne yake magantan irin abin na tashin tashi ya taso yau kuma bayan shekaru hamsin zuwa sittin karfin soja ya gagara maganance waɗannan abubuwa yawa tabbaci hakika ba yawan sojoji ne yake kawo nasarar yaki ba yawan sojoji ne yake kawo nasarar yaki ai da taiwan ba ta yi yaki da china ba idan da yawan sojoji ne yake kawo nasarar yaki ai da america ta yi yaki da vietnam ba waɗannan an yi mun riga mun sani idan da yawan sojoji ne yake kawo nasarar yaki ai da amerika ta ci yakin ta afghanistan wanda yau take shekara goma sha uku tana kashewa ana kashe ta to sai dai wani abin dubawa shine wai akwai kasar da take zaune kaifi guda wato a ce addinin ta daya ko kuma kabilan ta daya shin duk duniya akwai wata kasa da take daukacin al'ummar ta mabiya al'adu iri guda ne idan dai har akwai ta ko kuma akwai su to basu ko ta kara sun karya ba domin kusan kasashen da ake kirarin sun ci gaba sai ka taras cewa suna da mutane iri daban-daban kama daga launin fatan su zuwa addinin su zuwa harshen su ko al'adan su amma suna zaune lafiya lumai na najeriya ya sha bamban wannan ya sa na tambayi dr abubakar sadiq mai sharhi akan harkokin yau da kullum don me matsalar najeriya yake da nasaba ne da addini ko al'ada alhali ba ta kadai ce kasar duniya da ke da irin wannan yanayin ba amma sai ya ce da ni sauran kasashe komin lalacewa za ka samu mutane abun da suke faɗa din suna kokarin kwatanci da shi to dai talakan najeriya ya ga cewa shi shugaban da zai zo nemi abu a gurinsa kuɗi zai ɗauka ya bace da bari kashe masa yin wari gobe ta gobe ba in ya zaɓe shi yana ga bashi da wani abu na dama zai yi shi kuma yana ganin cewa ya karba gobe ma yana ganin zai sake karba ba zai nemi yancin sa ba a kai alal misali yanzu abin da ya faru irin su libya su tunisia su chadi su egypt ba abin da ba su da shi suna da wuta wutawa ashirin da hudu ilimin su yana gudana yadda ya kamata harkar noma yana tafiya ba wani ba wani tsanguma kiwon lafiyan nan yana tafiya ainihin tsaron nan yana akwai shi amma yin suka fito nemi cewa ba haka suke so ga yadda suke so dole saboda su yan gaba ne sun gane ga bukatun da suke da shi ba kuma wani shugaba da ya ɗauki naira ko ta ko zai ya ba su kun ba wanda zai yaudare su da addini a Egypt da ana rigiman nan lokacin sallah ya zaka samu kiristoci sun kewaye musulmi su yi sallah da lokacin coci musulma suka ga suka kewaye kiristoci sun gane maganan bauta tsakanin ka to sai dai wani lokaci can an jiwo tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush wanda a zamanin mulkin sa ne aka kai wa cibiyar kasuwanci na ƙasar amurka hari yana cewa wannan yunkurin tamkar an ɗaura ne yaƙi ne da ƙasar amurka kuma za mu kame waɗannan 'yan ta'addan domin za su iya gudu ne amma ba za su iya ɓoyewa ba shi ma tsohon prime minister ingila tony blair lokacin da aka tada bom a kasar ingila cewa ya yi sai mun kama ko su wane ne kuma mun hukunta su daidai da abin da dokar kasa ta ce sai dai shi shugaba johnson cewa yi lokacin da aka yi wa ginin majalisar ɗinkin duniya hari ta'addanci abu ne da kasashen duniya ke fama da shi lokacin najeriya ne ta fuskanci nata wannan ta'addancin sai dai wasu masu sharhi akan harkokin yau da kullum suka ce kalaman waɗannan shugabanni ya nuna asali kima da ƙwarewar mulki ga kowane ɗaya daga cikin su yan najeriya suka ce batu na gaskiya dai shine doka a najeriya kusa a ce da fatar baki take domin ba ta aiki akan duk wani wanda ya taka ta idan ko an ci gaba da haka to ba shakka zaman lafiya zai ci gaba da yi wa kasan kanshin ɗan goma domin ko taɓarɓarewa harkokin tsaro za su ci gaba da yi wa kasar barazana muddin ba mahukunta sun tashi tsaye ba ne ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya